وخير الهدى وهدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن وما صاء البركة ونشيني زمان تكوس أجير درس منا القيروانية كو مقدمة المقدمة القيروانية واللفر الإمام أبو محمد آه، abdullahi ibn abi zaid al-qayrawani Allah ya ji kansa da rahma in ba a amince ba a zaman da muka yi na bakwai na baya mun kawo sunayen Allah jalla wa guda casa'in da kuma abin da malamai suka kafa hujja da suna daga ayoyi da kuma hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wurin ciro su din to ci gaba da matsalolin da suke ƙarƙashin al'asma wa sifat malamai suka ce akwai wasu sunaye wanda Allah jalla wa'ala ya siffanta da su amma ya halatta a kirawo wani Allah da su in ka fahimci wannan zaka gane kenan a cikin sunayen Allah akwai sunayen da ba a kiran kowa da su sai Allah misalin sunayen da zaka iya kiran wani Allah da su mu kalli a eh, ƙarshen suratul tauba zamu ga Allah jalla wa'ala ya kira manzansa da ra'uf da kuma rahim ra'uf da kuma rahim wanda wannan sunaye ne cikin sunayen da shi ma Allah jalla wa'ala ya siffanta da su to shine malamai kamar yadda Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim hakika manzo ya zo muku daga cikin ku duk abinda zai wahalar da ku ko ya kuntata muku baya son sa sannan kuma me matuƙar tausayi ne da jin ƙai ga muminai kaga sai aka siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tausayi da jin ƙai kamar yadda kuma zamu ga daga cikin sunayen misali a ah, samiul basir Allah jalla ya siffanta ɗan adam da cewa ya sanya shi mai ji mai gani inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi sai ya ce me faja'alnahu sami'an basira sai muka sanya shi mai ji kuma mai gani kai ka san jinka da ganinka ba irin na Allah bane kamar yadda ra'fa da rahma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin ta Allah bace to a gefe guda kuma akwai sunayen da ana iya wato kiran wani ba a kiran kowa da su sai Allah jalla wa'ala kamar Allah wannan suna ne wanda ba wanda ya sai sawa kansa shi sai Allah hal ta'lamu lahu samiyya ba wanda ya sai sawa kansa wannan sunan sai Allah kamar ar-rahman kama al-khaliq kama al-bari kama ar-razzaq kama as-samad shi yasa al-imam ibn kathir a wurin tafsirin bismillah a littafinsa yake cewa a cikin sunayen Allah akwai sunayen da wani zai iya sawa akwai wanda kuma ba zai wani ya sawa kansa ba sai ya bada misali da sunayen da ba zai wani ya sawa kansa ba yace "Kasmilla, kamar sunan Allah Ar-Rahman, wal khaliq war razzaq dan haka wannan shi ma wata gaba ce muhimmiya da idan muka kiyaye za ta yi mana amfani ‘yan uwa mu dakata a nan abin da ya shafi asma'ullahi husna har sai mun zo darussan da za a yi magana a kai in so sai mu shiga ciki malam mai risala a cikin wannan muqaddima yake cewa lam yazal bi jami'i sifatihi wa asma'ihi ta'ala an takuna sifatuhu makhluqatan wa asma'uhu muhdatha Allah bai gushe ba da dukkanin sifofinsa da sunayensa ma'ana wannan sifofin nasa suna nan subhanahu wa ta'ala bai gushe ba yana mai siffanta da su kamar yadda kuma ba zai taɓa yiwuwa ba sifofinsa su zamto halittattu yadda yake kadimi azali subhanahu wa ta'ala haka na sifofin nasa ma kadima ce azaliya kamar yadda sunayensa ba zai wasu zamto fararru ba a nan malam yana gaya mana cewa Allah jalla wa'ala tun can fil azal ya siffanta da sunaye kuma ba zai gushe ba yana mai siffanta da su har abada kamar yadda ya siffanta da sifofi Shi ne malamai suka ce sifofin Allah jalla ala kashi biyu ne akwai sifofi na zati waɗanda in dai ka ambaci Allah to suna tare da shi subhanahu wa ta'ala tun can fil azal haka suke kuma har abada haka za su wanzu waɗanda ba su da alaƙa da wata mashi'a ko irada misali kamar ka ce alwajh Allah ya siffanta kansa da siffanta da fuska wannan sifa ta in inda yan ambaci Allah to dole a siffanta shi da alwajh kamar alyad hannu sai an siffanta shi da ita babu wani lokaci da aka yi da ba shi da shi ko kuma lokacin da za a yi ya zamto cewa wannan ya gushe kamar alhayatu rayuwa kamar al'ilmu kamar ilimi kamar as-sam'u wal basar kamar al'ulu daukaka wannan duka sifofi ne sifatu zatin ne ko as-sifatu zatiyya sifofi ne na zatin Allah akwai kuma sifofin da in ka kalle su kashi na biyu shine suna da dangantaka da aikin Allah subhanahu wata'ala ko wanda ya yi a baya ko wanda yake cikin yi ko wanda zai zo nan gaba wanda wannan ƙarshe su ne suke da alaƙa da mashi'a da iradar Allah kamar halitta Allah ya ce ya khluqu ma sha!', yana halitta abin da ya ga dama ka daina tsammanin iya abin da ka sani shine halittar Allah wa ya khluqu ma la yana halittar kuma abin da ma ba ku sani a cikin ruwa aka ga dabbobi kashi kashi wata dabba kaga tai kama da mutum ba tatsuniya ba ce Allah jalla wa'ala yana halitta abin da ya ga dama kaga wannan sifofi ne da kai tsaye suke da alaƙa da mashi'a kamar arzik ko arrazzaq wannan sifa ce wadda arziki za ka samu wanda talaka ne Allah bai bashi arzikin ba daga baya sai Allah ya ba shi arzikin shin rashin bashi arzikin yana nuna gabanin ya samu arzikin Allah ba razzaq ne? a'a ai a gefe guda ya azurta wasu biliyoyi ko wanda ba su da adadi kamar yadda a bayansa kuma zai ci gaba da azurta wasu kaga wannan ita ma tana da alaka da wato mashi'a da irada to haka na istiwa daidaito wanda muka faɗa a baya haka na abin da ya shafi nuzul sakkowar Allah jalla wa ala haka na kamar abin da ya shafi zuwan Allah waja'a rabbuka maji'ur rabbi wannan sifofi duka sifofi ne kadimai da daddu sannan kuma amma in ka kalle su ta bangaren yadda Allah yake yi wa daidaikun mutane zaka ce to Allah jalla wa ala yana da yana farar da su da mashi'arsa da sa sanda ya ga dama kuma Allah jalla wa ala amma tun ada dan yanzu yayi maka arziki baya nufin sai yanzu ya zama mai mai azurtawa dama can shi mai azurtawa ne amma ta fuskar ka kai yanzu ya azurta ka ta fuskar wani sai baɗi za a azurta shi ta fuskar wani sai baɗin baɗaɗa za a za a kashe shi to duka haka wannan yake shi yasa kaji Allah jalla wa ala a wasu wuraren ya siffanta kansa da wannan misali ka ɗauki sifatul maji zuwan Allah Allah jalla wa ala ya ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa to daga nan al-imam ibn abi zaid ce kallama musa bi kalamihi alladhi huwa sifatu zatihi la khalqun min khalqihi Allah jalla wa ala shine magana da annabi Musa zance da zancensa ya magana da shi wanda wannan zancen sifa ce ta zatin Allah ba halitta ba ce cikin halittar Allah wata jallali jabali Allah jalla wa'ala ya bayyana ga dutse fasara dakkan sai ya zamto ya dagargaje min jalalihi saboda girman Allah da ɗaukakarsa malam ya ce wa annal qur'ana kalam Allah lalle kuma Alƙur'ani zancen Allah ne shi ma laysa bi makhluqin ba abun halitta ba ne fayabidu ballantana ya ƙare wala sifatun ba kuma wala sifatan li makhluqin ba sifa bace ga wani abun halitta fayanfadu ballantana a zo lokacin da babu ita ma'ana can shi Allah ya siffanta da magana tun can fil azal abadan kuma ba zai gushe ba yana magana maganar Allah ba ta da farko kuma sannan zai ci gaba da magana ba ta da iyaka domin Allah ba shi da farko ba shi da ƙarshe to kazalika zancen Allah ma ba shi da farko ba shi da ƙarshe sifa ce ta zati amma tana da alaƙa da aikin Allah jalla wa'ala me yasa aka siffanta ta da sifar zati domin Allah bai gushe ba yana siffanta da zance in ka ce Allah baya zance ka siffanta shi kenan da abin nan bai bantaka wal iyazu billah babu mai hankalin da zai haka in ka ce sifa ce ta aiki duba da cewa yana yin magana da irada da mashi'a sanda ya ga dama da ya ga daman magana da annabi Musa ya yi magana da shi da ya ga daman magana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lailatul isra ya yi magana da shi in ya ga daman magana da mala'ika jibril ya yi magana da shi duk sanda ya ga dama zai magana haka na sanda ya sassako da wahayinsa ya sauko da injila at-taura zabura suhufi ibrahim eh, suhufi musa ya saukar da Alƙur'ani, duka wannan zantuttuka ne mabambanta subhanahu wataala in kana so ka gane wato ƙimar zancen Allah da kuma kasancewarsa ba irin ordinary zance bane nawa ko naka da kalli faɗin Allah jalla wa ala a suratul kahf da yace qul law kana al-bahru midadan qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي walau ji'na bi mislihi madada ka gaya musu ya ma'aikin Allah da abin a ce teku duk tekunan da ka sani na duniya na dukkanin continents ɗin da suke duniya a Europe ne a Africa ne a Asia ne a ina ne duk inda ka sani ka zo da tekuna izanto wannan tekunan su zama tamkar tawada ne da aka tanada don a rubuta zantukan Allah ko zancen Allah Allah ya ce lanafi fidal bahar in dai za a rubuta ɗin, to sai tekunan duk su kare kabla an da kalimatu rabbi gabanin kalmomin Allah su kare mana kalmomin Allah ba su da iyaka ba za su kare ba Allah ya ce walau ina bi mitlihi madada ko da za mu zo da kwatankwacin wannan tekuna ɗin ko teku na wato daɗi ne a ci gaba da rubutun ba za su kare ba kamar yadda kuma Allah jalla wa ala a wani wurin yace walau annama fil ardi min shajar walau annama fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah inna Allah azizun hakim da abin a ce duk abin da ke ban ƙasa bishiyu ne wanda za a faffere su su da alƙaluma a zo da kuma ga teku kai ban da shi a kawo wani tallafi da agaji tekuna manya masu sunan tekuna guda bakwai to da za a zo a rubuta zancen Allah ma na fidat kalimatullah zancen Allah ba zai kare ba inna Allah azizun hakim Allahu akbar wallahi 'yan uwa ni sai nake ganin idan har mutum ya samu ɗanɗanon alkur'ani batun ma ya shakku a cikin Allah bata taso ba to sai dai dama ba kowa ne yake cin gajiyar alkur'ani ka kalli wannan misalin wanda idan ka karanta ya isa ya kwankwasa zuciyarka ya nuna maka ya gutsara maka cewa waye Allah ya girmansa yake nan fa ana magana ne akan sifatul kalam to shi yasa sai nake ganin wanda har ma zai dinga tunanin cewa idan aka ce Allah yana da kaza kawai dan wai ya san sunan sai ya ji kamar irin nasa ne ai wannan kamar akwai motsi a kwakwalwarsa ka duba ana maganar zancen Allah aka ce ba shi da farko ba shi da ƙarshe ba shi da adadi to ta ina kuma za ka kamanta Allah da kanka to shi yasa kenan duk inda ka ji an ambaci Allah da wani lafazi da yana iya bayuwa izuwa ka zaci cewa ko irin na kaza ne to kama ajiye wannan wannan tunaninka ne laisa ka mislihi shay babu abin da ya kama da Allah da haka wannan ƙa'ida ce a cikin wannan babin in ka hankalce ta sai ka zauna lafiya ba za ka samu rudu ba da rudani a cikin tunaninka wa'annan ayoyi guda biyu da na karanta 'yan uwa masu albarka za mu ga duka suna tabbatar da cewa Allah ya siffanta da sifar magana kuma zancen Allah ba a iya ƙididdige shi ga irin yadda aka buga misali da me da tekuna da alƙalumma duk ba su isa su kai ga gacin zancen Allah ba jalla wa'ala a gaba ta biyu da malam yake magana cewa Allah jalla wa'ala ya dosana haskensa akan dutse sai dutsen ya fatattake ya riddige ya zama turbaya malam yana magana yana ishara ne zuwa ga faɗin Allah jalla wa'ala a suratul al-a'raf inda Allah yake ba da labarin zuwa ganin da annabi Musa yayi wurin Allah yace walamma jaa Musa limiqatina وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني يتي فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين الله جل وعلا يتي a yayin da annabi Musa ya zo domin ganawa da mu, kuma Ubangijinsa ya yi magana da shi, sai annabi Musa ya ce, “Ya Ubangiji, ka nuna min na ganka, ma'ana shauƙi ya kama shi, jin daɗin zancen Allah ya kama shi, ya ce, “Ya Ubangiji, ka nuna min na ganka, sai Allah ya ce, “Ba zai yiwu ka ganni ba, amma ka kalli wannan dutsen, in dai ya zauna a inda yake. to zai yi ka gani ya ce yayin da Allah ya ɗosana haskensa ya tajalli ga wannan dutse sai wannan hasken na Allah sai ya sanya dutsen ya zama ya dagargaji shi kuma annabi Musa saboda wannan tashin hankalin da ya gani sai ya faɗi yana sumamme bayan ya farfado ya farka sai ya jinjina da gaisuwa ga Allah ya ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ina tuba ma'ana wannan abin da na nema bai kamata a ce na nema ba ka wuce gaban nema haka ya ce kuma ni ne farkon wanda zan yi imani malamai suka ce wannan ayar tana tabbatar da cewa Allah ya yi wa annabi Musa magana domin kaga ya ce walamma ja'a Musa limiqatina ko sai ya ce me وكلمه ربه وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك wannan annabi Musa, kenan. Sai Allah yace لن تراني kaga maganar tawa kana kenan ko to shi yasa ma za dadin magana da Allah din da ganawar sai ta sa ya nemi cewa inda hali ya ganshi bisa ɗabi'ar duk sanda kake yin wani abu ka samu jin dadin abin to ƙoƙari kake ka samu mafi kaso mafi tsoka na jin daɗin ɗan adam baya iya haƙuri da wani ba'ari wani ɓangare na jin daɗi in daɗin ne gaba ɗaya ƙoƙari yake to ya tattala wa kansa gatan da zai samu daɗin wato na gaba ɗaya wanda wannan shine abin da annabi musa alaihi salatu wassalam ya abin malamai suka ce da allah ya ce lantarani aka ce ai ana nufin a nan duniya kamar yadda Allah ya ce la tudrikul absar nan duniya idanu ba ba za ta iya riskar Allah ba huwa yudrikul absar shi kuma yana iya riskar ta domin shine mahaliccin ta ka duba ka ga idan dutse yadda yake da kwari da kafuwa wanda fasa shi sai ka shirya wataƙila sai da aloli irin na zamani imma a sa azid ko kuma a fasa shi da nakiya ko wani abun nan amma dosana annuri Allah jalla wa ala ya dosana annurinsa akai dutsen ya ratattake to ta yaya dan adam da yake jini da tsoka mai rauni ta yaya zai iya gani malamai suka ce amma a lahira wasu dalilai sun tabbatar da za a ga Allah jalla wa ala ana Allah jalla wa ala da ya zare maka a nan duniya karfin da zaka iya ganin Allah ya zare wa annabi Musa wanda yake kalimullah to ranar gobe alkiyama kuma zai sanya wa muminai kuma iya wadda za su iya riskar Allah jalla wa'ala bal wannan din ma ita shine cikar daɗi malamai suka ce wannan ma ya fa aljanna da abin da take ciki daɗi ya Allah ka sa muna daga ciki ya Allah kada ka haramta mana kallon ka kallo zuwa ga zatin ka mai tsarki amin ya rabbal alamin to daga nan kuma malam sai ya ci gaba ya ce wal imanu bil qadari khairihi wa sharrihi hulwihi wa murrihi ya waje ba kuma musulmi yayi imani da qaddara ta alkhairi da wadda ba ta alkhairi ba mai daɗi da marar daɗi nan da alkhairi da sharri alkhairi zaka iya fassara shi da alhulu mai zaki sharri kuma zaka iya fasara shi da almur mai ɗaci malam ya yace kullu zalika qad qaddarahu Allah rabbuna wannan ubangijinmu duka ya tsara shi ya tsara ma'ana za ka ji muna yin ganganci wani zuwan sai mu ce wane shi ya janyo wa kansa to idan kana nufin shi ya janyo wa kansa ta fuskar sakacinsa ne wannan ta yi eh babu matsala amma in kana nufin cewa a'a ai tsabagen rashin dabararsa ne da rashin iyawarsa ta sa ya samu kansa a matsala kaga a gefe guda kana ganin kai kai kai wa kanka gata sai mu ce a'a yana cikin lawazimul imani bil qada'i wal qadar idan mutum duk yayi kokarin da zai yaba hanyar da zai samu abu kuma bai samu ba to sai mu ce haka Allah ya tsara mai wannan shine rabansa bai kamata ka ga laifinsa ba amma duk da za a iya ganin laifinsa idan yana da sakaci akwai wani sakaci da ya to anan kuma za a zarge shi gwargwadon sakacinsa malam ya ce wa maqadirul umuri biyadihi wa masdaruha an qada'ihi dukkanin gwargwajewa da iyakacin abubuwa kaza zai faru kaza ba zai faru ba kaza zai rayu kaza zai mutu za a ɗauka kaza a kaskanta duka duk abin da ka sani yana hannun Allah kuma shi ya rubuta wannan eh shi ya rubuta wannan haka ya riga ya tsara ma'ana ɗan adam shi ba shi da wata dabara tare da cewa Allah ya ba shi tunani ya ba shi zaɓi ya ba shi damar ya aiki amma zaɓinsa da tunaninsa da aikinsa ba shi ne komai ba ba shi ne yake kai shi gaci ba ba shi yake ba shi nasara ba sai dai wannan shi ma wani sinadari ne muhimmi da kuma ake kula da shi malam yace alima kulla shay'in qabla kaunihi Allah ya san nan zai ma magana akan cikar ilimin Allah ke Allah jalla wa ala ya san kowane abu tun gabanin abin ma ya faru dan haka abu yana wakana ne yadda Allah ya tsara babu wata magana da bayi ko aiki zasu ba ke dama Allah ya tsara zasu ya riga su kuma sanin hakan Allah jalla wa'ala yana batar da wanda ya so ya tabar da wanda ya so wannan duk sa ne ba za ka zargi Allah kuma yana shiryar da wanda ya ga dama ya mai tawfiki da falalarsa wannan kuma sai ya hore wa mutum ya dinga aiki daidai gwargwadon yadda ya halicce shi dan yi wannan aikin domin ya riga ya gabata a ilimin Allah jalla wa'ala cewa haka ya tsara mai da haka ya tsara ɗan wuta da ɗan aljanna Allah ya ɗaukaka ba ta yadda za a yi a ce wani abu ya wakana a cikin mulkin Allah wanda ba haka Allah ya so da sarkin garinmu da naku da shugaban ƙasarmu da naku abubuwa da dama suna kubce mai suna fita daga hannunsa su fita su ƙwace mai su zama out of control amma mulkin Allah shi ba haka yake kamar yadda kuma ba wanda ya isa ya wadatu ga barin Allah a kowane abu Allah shine ubangijin bayi shine ubangijin ayyukansu shi yake kaddara motsin da bayi suke kenan a wannan gaba malam ya yi mana magana akan wajabcin imani da kaddara kamar yadda muka sani imani da kaddara ɗaya ne daga cikin tuwasun imani guda shida wanda hadisu jibril al-mashhur hadisi na biyu a cikin 40 hadis yazo ya tabbatar ko kaga ai malaika jibril ya ce akhbirni anil iman annabi sallam ya ce mai an tu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa خيره وشره qadari khairihi wa kai imani da kaddara mai dadi da mara dadi dan haka kenan sai ya zamana cewa babu sauran imani ga mutum matsawar yana jin cewa ba Allah ne yake tsara mai abubuwansa ba wanda tsakani da Allah a wannan lokacin da muke ciki zaka ga musulmai da yawa suna da rauni a babin imani da kaddara a baki zaka ji suna faɗa raurau amma a aikace sai kaga waɗanda haƙiƙanin aikinsa yake nuna cewa ya yi imani da ƙaddarar sai kaga sai wane da wani shi ya sa muka ga a hadisin da imam muslim ya rawaito sanda wasu suka zo suka samu na abdullahi ɗan umar allah ya ƙara musu yadda suke ba shi labari suka ce akwai wasu sun bulla a inda suke a garuruwansu wajen iraq suna cewa babu wata ƙaddara duk abin da kaga ya faru kawai haka yake faruwa Allah bai san abin zai faru sai na Abdullahi dan Umar yace idan ka hadu da waɗannan ka gaya musu na barranta daga gare su ba ni ba su kuma ka gaya musu ba su da rabo a musulunci har sai sun yi imani da kaddara mai daɗi da mara daɗi sannan Abdullahi dan Umar ya kawo hadisin mala'ika Jibril kamar yadda muka faɗa ‘yan uwa masu albarka matsala akan kaddara ɗinnan nan ya tabbatar da ita misali faɗin Allah jalla wa'ala da yake cewa inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar duk wani abu da ka sani mu muka kaddara shi muka halice shi kamar yadda Allah yake cewa qul lan yusibana illa ma kataba Allah lana ka faɗa musu ya rasulullah ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta mana Allah shine majibincin lamarin mu kamar yadda Allah yake cewa ma asaba min musibatin illa bi idnillah babu wata musiba da za ta afku sai da izinin Allah kamar yadda wurare da dama Allah jalla wa'ala yake tabbatar da wannan kenan a alƙur'ani doron alƙur'ani ya nuna cewa komai da ya faru Allah ya tsara shi babu abin da yake fita daga tsarin Allah haka ma sunna ka dawo hadisin da ya zo cikin sahihai riwayar sayyidina Abu Huraira Allah ya kara masa yadda annabi sallam yace mumini mai karfin imani ya fi soyuwa ya fi alkhairi a wurin Allah idan ka kwatanta shi da mumini mai raunin imani yace amma dukkaninsu akwai alkhairi a tattare da su domin dukkaninsu sun yi tarayya a wurin imani sai annabi sallam yace ka zama mai kwaɗayi akan abin da zai amfane ka kuma ka nemi taimakon Allah kar ka gajiya idan wani abu ya same ka mara daɗi to kada ka ce dama kaza ne da kaza annabi sallam yace domin dama tana buɗe aikin shedan me wannan hadisin yake nufi Ma'ana idan wani abu ya same ka wa in asabaka shay'un in wani abu ya same ka Ma'ana bisa doron yadda Allah ya tsara dama ka, zaɗin zai same ka kenan dan haka dan adam ba yadda za a yi wato ya fita daga ƙarƙashin tsarin Allah jalla wa'ala da yadda ya ga dama abu ya wakana shi yasa zamu ga sayyidina Abdullahi dan Umar yake cewa anisalam ya ce kullu shay'in bi qadar duk wani abu da ka sani yana wakana ne da kaddarawa Allah ko yana kin wakana bisa kaddarawar Allah wannan abu ne wanda bai kamata wani dan adam ya inkari ba dan Allah a gwamnatance a duniyance makirci nawa masu makirci suka kulla amma makircin Allah bai zartar da shi ba su ci su fitar da kuɗi su kashe kuɗi domin misali su salwantar da rayuka ko don su samu mulki ko don wani abu su cimma wata manufarsu Allah jalla wa sai ya hana abin tabbata me yasa saboda Allah dawa bai kaddara abin zai faru wani irin kokari ne kuma ba ai ba dan a kare faruwa wani abu amma tunda Allah ya kaddara abin zai faru sai abin kuma ya wakana yanzu ka dauki mutuwa ƴan uwa masu albarka masu mulki da shugabannin ƙasashe nawa ne suna kan gadon mulki cikin tsaro tankokin yaƙi gaba da baya baka isa ka je kurkusa da wannan baka ka ce kilomita kaza zuwa inda suke baza sarauta su baka isa ka shiga wurin ba amma mala'ikan mutuwa ya zo ya shiga ya je ya ɗauke ran ya yi tafiyarsa sai bayan wani lokaci a gane saboda mai abu ne da Allah ya riga ya rubuta baka isa ka tsallake mai ba to in ka gane wannan misalin to haka kaddara fa take wani rubutu ne da Allah ya yi maka baka isa ka tsallake shi ba sai dai idan shi ya canja shi domin za mu zo gabar da za mu magana kan cewa shin Allah yana iya canja abin da ya tsara ya kaddara to ƴan uwa masu albarka idan ni da kai Allah ya sa muka fahimci kaddaran nan wallahi hankalinmu zai kwanta ba kai ba yin hassada ko kyashi ko jin haushin wani ko kawai ka tada hankalinka haka kawai wani za ka ga ya tashi hankalinsa yana ganin shi dan me Allah zai mai kaza to dan me Allah ba zai maka kaza ba alhalin shi ya halicce ka shi ya tsara ma abin da ya ga dama malamai suka ce imani da ƙaddara yana da matakai guda hudu dole ne ka kudurce wannan matakin farko ka gamsu cewa Allah jalla wa'ala tun can fil azal dama ya san wannan abin zai faru mataki na biyu ka gamsu cewa Allah ya riga ya rubuta wannan abin da zai faru a lauhil mahfuz mataki na uku ka gamsu cewa mashi'ar Allah ganin damar Allah ne wannan abin ya faru mataki na hudu ka gamsu cewa Allah ne ya samar da wannan abin ya zartar da shi lokaci yayi mana halinsa nan za mu dasa aya idan na zo zan yi ɗauraya akan wannan matakai na imani da ƙaddara guda hudu da na ishara a kansu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh